Deutsche Welle. Taɓa kalashi. E eh, gashe wanga da ake cewa fata. Fata ce ake samu majima suke ji mata. Ta awaki ce, ko ta akuya ko ta bunsuru ta rago ba ta yi. Shi ne ake yi da wannan magoyi da ake ma na e na buzaye na yara da suke rataye yaran su suna yawo da shi ko ina za su da ɗansu. Yau dai akalar shirin zai garzaya yankin Agadez ne da ke arewacin jamhuriyar Nijar, inda za mu mayar da hankali kan wata al'adar gargajiya ta Abzinawa da ta shafi goyo, inda suke amfani da magoyin fata da suke kira shek". Wannan magoyin fatar dai al'ummar Abzinawa na karfafa amfani da shi, musamman ma a haihuwar fari. in kun biyo mu a cikin shirin na taɓa kalashe da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za ku ji ƙarin bayani. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. har kwanan gobe dai kabilar abzinawa musamman ma mazauna yankunan karkara na amfani da magoyin fata wanda da harshen abzinawa ake kira igeshek shi dai wannan magoyin dai ana sarrafa shi ne da fatar akuya da mata ke jemewa ana kuma tanadin shi wannan magoyin musamman a haihuwar fari malama maryama ɗaya ce daga cikin matan abzinawa masu aikin fata ta yi ƙarin haske yadda suke ƙera geshek. Fata ce ake samu ma suke shi mata, ko ta akuya ko ta bunsuru ta rago ba ta yi. In suka gyara ta suna yau kular biyu ne su suke su da kankansu, kansu, in suka yi ja ko fara. To mu cikin jan nan ce muke yawan aiki da ita, amma ana mata kular iri-iri kin ga da masara da ja da tsanwa da baki duka sai a sake kular in kana so. da sai in aka gyara su aka yanka wannan fata a daidaita ta a mata komi da komi wa'annan kafafuwan fudin ba hudda su ba ake su ne ake samu a gama da wagga da wagga yar uwarta a gama da wagga da wagga a kama su a limke su a gama su da istan a dimke a sa fata mai kwari a dimke su ta yadda ko an doki yaro ko ina zaka da shi yaron nan ba zai faduwa ba magoyin fatar wato igeshek ana sarrafa shi kala-kala kowanne kuma da irin launin sa. Shin, ko me yasa suke ɗaukar launi daban-daban? Har wa yau dai ga malama Maryama da ƙarin bayani. Eh launi iri-iri daɗa kowane da kularkin da yake so, mata. In farin kake so, in bakin kake so, in jan kake so, in masara, in tsanwa, in bulama duka ana sawa. shi ne suke sa wannan kular kin amma wannan duk mu ne muke yin shi mu da zamin aiki wannan kin wancan aiki fari da ja su ne yawan gaske majima suke kawo mana mu sai mai shi da sai mu sake mu kular in muna so kamar wani irin sinadari kuke sa zama wannan kaloli iri-iri garura ce ake sai ko a so bula ko a so tsanwa ko masara ko jan ma in kana so ka kara tura fata ta yi kyawu sai a sa akwai ya al'umma da bisa al'adar abzinawa dai a lokacin haihuwar fari ne ake tanadin igeshek wanda 'yan gidan maza ke sakawa a cikin kayan barkar haihuwa alhaji abdurrahman agali masanin tarihin abzinawa ne da ya yi ƙarin haske a zantawar su da wakiliyarmu ta agades tila amadu wannan fata uwan miji ita take tana da shi da ta san eh, sarakoshi tana da ciki take tattalin ta gera wannan fatal balle in an armen farin ne za ta tattalin wannan fatal da matashin kai da jikka fata wadda sarkin nata za ya sa kayan shi kamar kayan shayi hakan ga da sauransu eh, sarkuwa ce za ta tanada su na farin kahin a samu yaro ma da ja an gera wannan fatal eh, daga wajen uwan miji ne suke shigowa rassuna ke kawo su da tufafin yaro da sauransu duka sai a kawo su gaba daya kuma abin har ya yi develope yanzu abin gashi ko zan ce ya bunkasa ga zamanin da ya zo yanzu kamar yanzu mace ta samu ciki ko ba na farin ba ne abukanta mata kowace sai ta yi mata kamar yadda a wajen hausawa ake yi wajen nuwan goyo da yawa haka su kawo haka ne haka ne suke yin su nan ita kuma wannan sai ta aje su ita ma wata ke ta can in ta sami yaro ita ma sai ta ta yi ta bata. kamar yanzu shi wannan magoyi in yaro ya yi fitsari ko bayan gari fa yaya ne. babu masala wanke sheke ba ya lalace wanke sheke a shanya shi kuma ba ba sosai ba fitsari suke shiga shi don saboda zannuwa ake tila ma yaro zannuwa ake tila bisa wannan magoyin fitsarin dama kahin su kai ga fatan ma wannan yan zannuwan sun tare su. To, ko menene dalilin da ya sa abzinawa ke amfani da magoyin fata maimakon na zani yadda aka saba a yankuna da dama na ƙasashen Afirka? Har wa yau dai ga Abdurrahman gali masanin tarihi da ƙarin bayani. Ya gashe wannan da shi ne aiki daukan yaro, al'adance gare mu nan mu abzinawa na ayir, da shi ne muke daukan jariri. yana da maratayin shi sai ta rataye shi ta shiga haraka haraka aikinta na gida yaro yana can yana rataye iska yana buga shi babu zahi yaro bai ji bai ba a masa yaro cikin goyo goyon na mu gare mu yana ji ma yaro don saboda yana masa shi ga jikin babba yaro sai ya dauki zahi shi yasa ba mu son ana goya yaro a zane abdu usman mazaunin wani ƙauye ne da ke a cikin jihar agades a matsayinsa na uba ya nuna amfanin magoyin fatar wato igeshek yana mai cewa kuma amfaninta babba wanda ɗa wanda yake ciki ba ko ya yi fitsari ko wani abu dai cikinta yake kuma ba a aje shi ƙasa kullum sama yake kenan kaga wani abu wani ƙwaro ba ya zuwa ya shiga kuma mace tana da abin gakin sauƙin ɗaukar shi in ta ya shi ta iya ta yi tahiya da yawa ta yi kiwon ta ta rataya shiga wani icce ta shiga wani harkokin ta baya da matsala kenan kamar wani kamar tsafta ne ga mace ta daji wadda yake ba ta da wadata da ruwa ba ta da babu sabuni da yawa babu inda kenan wannan abin kamar tsafta ne gare ta kuma mutanen daji sun jin saukin shi ko ga bulaguro ma da yake sai su yi kamar kilo goma kilo takwas cikin rana guda kana dauke da shi ga ka faɗa ba ka goya shi ba ka jin yaunin shi da yawa a ƙarshe malama maryama mai aikin fata a agades ta ce a wasu lokuta da suka wuce amfani da igeshek ya ja baya amma yanzu ya zama sabon yayi hatta mata abzinawa mazauna birane na amfani da shi har yanzu akwai ta ana yin ta wallahi mutane dai ne nan cikin gari sun bari amma dai yan daji har yanzu al'adar su suke amma nan ma cikin gari yanzu kai ya waye ya zan abin kama sabon yayi ne ya komo abin da di yanzu da ya da yake yi da kaɗan kaɗan yana dawowa shine sa suke wannan aiki al'adu yake nufi al'adu na al'umma a ko'ina suke da kun tsaya lallai za a mu bayyana muku sai ba mu masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na musamman ma wakiliyarmu a Agades Tila Amadu. Ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.